Assalamu alaikum yan uwa matasa barkanku da haka barkam da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin naku shirin labarin matasa kenan mai zuwa ku a kowane karshen mako daga Studio Kalangu. Tare da ku yau ni Fanta Shamsu da kuma Gorata. bark ya arimi. Ya ne gora da Ya gora alhamdulillah. To yau da me kika zo mana? Gora yau zan fara ne da zancen wani kamfani wanda kungiyar shawarar matasa ke yi wajen yada takardun dokokin su A cikin takaitaccen rahoton na hukum za mu tinkari ɗalibai 'yan takarar jarabawar BTS mujiyan da ake rajistan su ta hanyar yanar gizo. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. Gora cikin wannan satin kwamitin wucin gadi na kungiyar shawarar matasa ta ƙasa sun kaddamar da wata kamfani domin yada dokokinsu. Haka ne gora wannan kamfan da ke wakana a cikin jihohin ƙasar Nijar ana gudanar da su ne tare da tallafin daraktocin jihohi na matasa. Ga tsokacin da Abdulrashid Zaku wakilin kungiyar ya yi wa abokin aikinmu Abdullahi Ausuk. Don uh, mun ga ya dace mu zagaya ƙananan hukumomi da gundumomi da yankunan ƙasa domin isar da saƙo ga matasa domin shaidawa matasa a waɗannan dokoki abinda suka kunsa idan suna son tambayi sai su aza muna ganin yana da muhimmanci domin a baya an samu matsala wasu suna cewa sun ga mutanen da suka wuce fiye da shekara 45 da ke cikin kwamitin matasa kenan muna son abu ya zama guda kowa ya halarta daga birni har zuwa ƙauyuka kowa ya samu labari guda gora a gundumar dogon dutse kuma an soma gwada wani tsarin tallafi ga ilimin 'ya'ya mata a cikin wasu makarantu tsari ne dai wanda aka yi wa lakani da mantora. Haka ne gora kuma wannan tsarin ya shafi 'yan mata wa'anda ke ajin da ake ce masiziyam a cikin watanni shida ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Abdul Aziz da Yuma ya shirya mana. Tum saurari fassarar gora. Mantora wani tsarin jagoranci ne da ke ba da damar ɗaukar ɗawainiyar ɗaliban da ke cikin wahala domin a kai su ga samun daidaiton mataki da sauran ɗaliban. Alasan Ibun, daraktan ilimantarwa na gundumar dogon dutse. Domin magance yawaitar barin makarantun boko ga 'yan mata ne, mun tantance waɗanda suke kula da yaran musamman inda suke zama da malamai. Idan malaman masu ba da shawara da ke kula da fannin dubarar ba da ilmantarwa kan lissahi da faransanci masu jagorancin kungiyar Mare Educatrice iwaye masu ilmantarwar sun dukufa ne kan fannin zamantakewa sai yawon kwai jagorar AMA a CS a kazama ta dogon dutse. akwai lokaci da aka keɓe da suke hira da yara 'ya'ya matan nan domin su san in suna da matsaloli da ke tauye musu karatun su duka sai a ga yadda za a yi a hira da yaro a hidda shi cikin wannan matsala. Ɗalibai ɗiya mata da ake jagoranta sun shiga gadan-gadan cikin tsarin. Na gane muhimmanci. An zaɓe mu cikin dubun mutane da yaran saboda mu karatuwa mu kai turajiyar zan tawa ko da yaushe saboda mu karatu mu iya mu zama wani abu. Kan daidai bayan wata shida na jagorancin ne za a sake ke tantance aunin darussan da ɗaliban suka samu a watan Abril mai zuwa domin ganin ƙarfin ingancin wannan tsarin. Yanzu kun bar mu nufi jihar Tilaberi inda a 'yan kwanakin na aka fuskanci yadda 'yan mata ke shiga halin shaye-shayen miyagun kwayoyi. Wannan kuma wani al'amari ne wanda ya fara damuwar al'ummar garin Gora. A cewar Madam safiya Tukindo da Malam ita ce shugabar kungiyar mata na jihar Tilaberi ga karin bayani da ta yi wa abokin aikinmu Abdulaziz hasumi. ‘Yan mata yau suna shan miyagun ƙwayoyi. A gani na sakacin uwaye ne. Ya kamata uwaye mata su sa ido kan 'ya'yansu. Kada talauci rige musu ido. Bar yaran mu mata su kauce ma hanya. Suna kawo mana wasu 'yar ɗari ko 'yar jika Amurka. al'amarin ya yi tsauri sosai a yanzu haka ana ta gudanar da bincike kan wannan al'amarin amma shan miyagun kwayoyi illar shi babba ce babu tabbas kan makomar al'umma ba za a samu nagartattun mutane ba kiran farko zuwa ga magabata su sama ma 'yan matan aikin yi Sai kuma takaitaccen rahotonmu na yau. gora an gusar da ranar kammala rajistan ɗalibai 'yan takarar jarabawar BTS daga ranar 31 ga watan Janairu zuwa ranar 22 ga watan Fabrairu na wannan shekara ta 2023. Haka ne Gora, amma wannan ba shi ba ne ya kawo cece kuce tsakanin ɗalibai kuɗin da ake biya wajen rajistan shine suke kuka da shi. Ku saurari fasarar rahoton da abokiyar aikinmu Mira Rafi ta shirya mana. Sabuwar hanyar rubuta kai kan yanar gizo ga jarrabawa daban-daban ta fi sauƙi. ka kawai za ka ɗauki hotonsu kan na'urar scanner ka yi rajistansu kuma ka rubuta kanka. Bana har zuwa wa'adin ranar 31 ga watan Janairu 2023 adadin 'yan takarar bai cika ba. Ko don haka ne aka ƙara wa'adin Dr. Bukar Idi. A lokacin da wa'adi na farko ya cika adadin da muka yi tanadi bai cika ba. Muka watakila jama'a ba su samu labari dan ba don haka ne muka kara sake budewa. Har zuwa ranar 21 ga watan Fabiyarin 'yan takara 4,183 ne suka rubuta kansu adadin da ke ƙasa ga na bara a cewar Dr. Bukar. To kowane tunani makarantu ke wa wannan ƙarin lokacin rubutawar Umaru Hassan Abdulmajid mataimaki na ma'aikatar ilimantarwa ta IPHAC. Matsaloli muna cin karo da su saboda a cikin tsarin ana tambayar musamman samar da takardar shaidar makaranta da sai an saka ta a cikin na'ura a tura. A jarabawa BTS ana biyan jika 26 ga masu jarabawa na hukuma, jika 40 ga ɗalibai 'yan ƙasa na ƙungiyar yomowa a bisa tsarin ka 80 ake ciwa To, ita harabar OBACS mi ta ce game da wannan matsalolin da makarantun suka zayyana. Daraktan kididdiga ya ba da amsa. Kuɗin rubuta rubutawa bisa layi ga masu jarabawa na hukuma jika 26 ne masu jarabawa ba na hukuma ba jika 41 da dala 80 masu jarabawa da ba 'yan nijar ba jika 80 da hukuma ka'ida ta tsaida ba mu tambaya a sake duba shi ba Tun ranar 22 ga watan Fabiyari sha biyun dare ba minti ɗaya aka tsaye da rubutawar. Yanzu kuma sai filin na wasannin motsa shiki tare da Gungun Muhammad Dantani. Ƙungiyar ƙananan matasa samari 'yan wasar takobi ta ƙasar Nijar ta samu gala a ranar 21 ga watan Fabiyari a birnin Accra inda aka gudanar da kwamfalar Afirka na matasa manya da ƙanana 'yan wasa da takobi ranakun hudu zuwa 21 ga watan Fabiyari 2023 ta kan matashin nan Eben Abba jiro ne ƙasar Nijar ta samu ciwo wannan galar. Fuskar ƙwallon ƙafa Liga Champions RB RB Leipzig ya yi kunnan doki da Manchester City. Real Madrid ta ci nasara akan Liverpool da ci biyar da biyu. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio Kalangu.